Shugaban Haɗaɗɗiyar Ƙungiyar Masu Shirya Fina-finan Hausa, Kabiru Maikaba, ya ce suna shirin fara hana masu shirya fina-finai yin fim ɗin soyayya ɗin saboda su mayar da hankali kan wasu batutuwa na daban. Maikaba ya wa BBC cewa fina-finan soyayya ne kaso 80 cikin ɗari na fina-finan Hausa, ya kuma ce Arewacin Najeriya yana da tarihi mai yawa mai yasa ba za a dinga wasa game da hakan ba. Ya ci gaba da cewa duk wani sabon fim da za a yi za su buƙaci sanin jigon labarinsa, idan suka gani soyayya ne za su dakatar. Daga ƙarshe ya ce bayan sun gamsu da yadda aka taɓo wasu sashin rayuwa za a ci gaba da yin fina-finan soyayya. Fitaccen jarumin Kannywood Adam A. Zango ya ce saura kiris da ya auri Fatiwa sha da Nafisa Abdullahi. kafin daga bisani al'amura suka soya. Tauraron ya faɗi hakan ne a wata hira ta musamman da ya yi da nasida Adamu Yahya, inda ya tambaye shi menene dangantakarsa da Nafisa Abdullahi da kuma Fatuwa Sha. Shahararren ɗan wasan Hausan nan, Adam A. Zango, ya faɗi dalilinsa na auren mata kuma daga Basani ya sake su, inda ya ce ba kasa zama yake yi da mace ba, kuma ba zai iya faɗin dalilinsa na sakin matashi na farko da na biyu da na uku ba. Ya kuma ce Allah Ubangiji ya rubuta wa mutum abin da zai faru da shi tun daga farkon haihuwarsa har zuwa ranar mutuwarsa. Daga nan ya danganta batun da ƙaddara daga Ubangiji inda ya ce Allah ya bani komai da na roƙe shi amma ban da mace.